safiyar asabar biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala'adu alihi wasallam na da shekara 1435 daidai da biyu ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kaset na 19 daga cikin jerin giyar kasusuwar karishen karatun fatwal hamawaitul kubara wallafan babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani Allah Ubangiji ya ji kanshi da gafara asalin littafin fatuwal hamawitul kubra tambaya ce aka rubutowa ibn taimiya daga garin hama na ƙasar suriya a inda ake so a ji fatawashi dangane da yadda ya kamata a gudanar da ainihin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka zo suna magana akan asifatul khabariya a inda ibn taymiya ya ɗauki sa tsakanin azahar da la'asar ya rubuta wannan ainihin littafi mujalladi guda babban malaminmu a sheikh muhammad al'awwal adam al'albani rahimahullahu ya karantar da wannan littafi a cikin kasusuwa sama da guda casa'in a inda kuma ya dawo yana karantar da wannan mukaddima da babban malami dr hamad ibn abdul muhsin tuwajiri ya yi ma wannan bugu na maktaba ta darul minhaj mala ya karatuka kwatankwacin guda shida Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon shan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi masa muna addu'ar Allah ya ji kanshi da rahama ya ainihin ashi shahadarsa shi da Abdullahi da Umma Abdulbarri ya sanya su a cikin alliyina wa shuhada'i was salihi idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a cikin wannan karatu da muke mana tattauna mas'aloli a cikin alfasul salis na wannan muqaddima inda malai yake ta mana jawabi dangane da dirasatu ba'di masail kitab yana magana akan ainihin al-istiwa da abubuwan da 'yan asha'ira masu ainihin ta'atsili masu lalata siffofin nan daga cikin ainihin mazhaba ta asha'ira suke yi da yadda suke kawo shubuhohi da ta'awili na ainihin sifat din mun tattauna wannan matsaloli har zuwa shafi na ɗari da goma sha shida, inda malam zai tashi mana a yau inda yake cewa wa amma qauluhum هذا manqudun bi الجبهة إلى ila akhiri amma سكي da suke su ce wannan zanci wannan bayanai da aka yi a baya dangane da ainihin alƙibla ta da suka kawo cewa sanya goshi a ƙasa wajen sujuda yana nuna cewa wannan ƙasa ɗin shi shine alƙiblar sujuda kamar yadda sama kuma suka ce ita ce alƙiblar addu'a gabas ita kuma ita ce alƙiblar sallah mala ya ce wannan maga da suke faɗa za a ba su amsa fal ijabatu an haza amsar da za a ba su game da wannan shine a ce anna wada aljabhati alal ardi tawadu'un sanya goshi a ƙasa da musulmai suke idan za su yi sallah to wannan tawalu'u ne kankan da kai ne rankwafawa ne ga Allah Madaukin sarki wa khudu'un lil masjudi lahu da kuma risnawa ga Allah wanda ake wa sujuda din kokarin nuna girmamawa ce da bayi suke wa Allah shine suke sujuda suke sanya goshinsu a ƙasa laisa talaban ba wai wani abu ne suke nema wala qasdan ko suke nufata liman huwa fi safali cewa suna da nema ko bukata ga abun bautansu ne a ƙasa din ba a'a girmamawa ce ga Allah ba wai haka nuna Allah yana ƙasa ne tunda suke bautar ba fadda'i yajidu fi qalbihi ma'anan yatlubu al-uluwa wanda yake roƙon Allah yake addu'a a cikin zuciyarsa yana jin yanayin da ke nuna musu cewa yana nufatar abin bautarsa ne a can sama maɗaukaki bi khilafis sajidi saɓanin wanda yake sujuda fa innahu la yajidu fi qalbihi ma'anan yatlubu sufun a lokacin da yake ainihin sujuda baya ji a cikin ranshi cewa akwai wani yanayi da ke nuna musu cewa Allah da yake sujuda yana kasa din ne ma'ana mutumin da ke addu'a yake tsaye a san da yake addu'a yana ji a jikin shi cewa yana rin roƙo ne ga Allah da ke sama amma wanda yake yin sujuda baya ji sam a cikin zuciyarsa cewa yana yin sujuda ne ga Allah da ke ƙasa a lokaci guda shi ma yana jin cewa yana sujuda da ke yana sujuda ne ga Allah da ke sama shi ma bal innahu hala sujudihi yaqsidu fi du'aihi al a lokacin da mutum yake sujuda din zai ji yana addu'a ne zuciyar na lissafa mashi cewa yana roƙon Allah da ke sama Allah da yake wasu judan nan a ƙasa don girmamawa ba wai don Allah yana ƙasa ba wannan da wanda ya iman da cewa Allah yana sama da wanda ya ta duka haka yake ji a zuciyarsa ina fata mun fahimci wannan wa aidan har ila yau fa inna qasd al qulubi lil mad'u'i fil 'uluwi amrun fitriyun aqliyun mala yace nufatar da zuciyar mai roƙo take yi ga ainihin Allah abin da ake roƙa ta ji cewa tana nufatar Allahn da ke sama ne wannan ya ce amurin al'amari ne wanda ke fitariyun na halitta haka Allah ya halicci mutane aqliyun kuma wanda yake hankali ya yadda da shi ya san haka yake haka al'amari yake a cikin ɗabi'ar mutane haka kuma abin yake a cikin hankalin mutane ittafaqat alaihi al'umam ga baki ɗayan al'ummomi sun haɗu akan wannan magana amma sujudu fa amrun shar'iyyun ita ko sujuda al'amari ne na shari'a yuf'alu ta'atan lil amiri ana yin shi ne dan da'a ga wanda ya umarnin ma'ana ita kasancewa Allah a sama da jin da zuciya take cewa Allah a sama yake baya bukatan hujja ko dalili da kafirai da musulmai da mutanen da da na yanzu da wanda suka yi imani da Allah yana sama da wanda suka karyata duka sun san haka ne da haka ba a buƙatar wani hujja amma sujuda fa shari'a ce ba masu yin ta sai wanda suke bin shari'un sama su kaɗai ne suke sujuda ga Allah ina fata mun fahimci wannan wani wanda suka ba addinin musulunci ko wanda suka yi wasu addinai na annabawa kafin musulunci su kaɗai ne suke da shari'ar yin sujuda amma har mutanen da ba su labarin annabawa mutanen da ba su san addini ba mutanen da suke maguzanci da kafarai da kiristoci kowa ya da cewa Allah a sama yake da ɗabi'a shi ta ɗan adam mala ya ce wannan magana a karanta littafin dar'u ta'aridul aqli wal naqal a cikin mujallar na ainihin bakwai shafi na 21 zuwa 35 bai tasarrufin da wasu yan canje-canje da shi malam ɗin yayi a cikin kawo magana malam ainihin wato Hamadu Tuwaijiri ya ce hadha ghaidun min faidin waɗannan bayanan da kaji an yi to tsokaci ne daga cikin bayani mai ɗimbin yawa wa qataratun min baharin ko a ce ɗugon ruwa ne daga cikin teku wa ƙalilun min kafirin ko ɗan ƙanƙani ne daga cikin abu mai yawa mimma qila fi hadhihi mas'ala dangane da abubuwan da aka faɗa akan wannan mas'ala wannan ɗan ƙanƙanin batu ne ɗan batu ne ƙanƙani wato ɗan tsokaci ne ko abin da za a ɗan kawo wanda yake wato kamar samfoti na asalin maganganu da batutuwa masu yawa waɗanda aka rubuta ya ishe mu dai misali shine littafin dar'u ta'arud na wa naqal gashi nan mujalladi 12 ne kuma dai akan wannan yake magana littafi guda daya haka akwai wajen mujalladai guda uku a cikin fatawa ta ibn taymiya waɗanda su amsu ne akan fatoyi ire-iren waɗannan jawabai ne ga sanan malamai suka yi ta yi tsawon zamunna akan mas'ala kaga wanda ya dan yi maganganun na a shafi biyu uku babu shakka ya taɗaita magana kwarai ya kawo mana kawai ru'usul aqlami ne sai ce wato hadhihi mas'ala uluwillahi ala khalqihi mas'alan daukakar Allah akan halittunsa allati waqa fiha khilafun kabirun bayna ahli sunnati wa mukhalifihim wadda mas'ala ce da sabani mai yawa ya faru tsakanin ahlus sunna da masu saba musu bal min al masail al muhimmati allati zallat fiha aqdamu tana daga cikin mas'aloli masu muhimmanci waɗanda ainihin wato kafafu suka zane kafafun manyan malamai suka zane wata hawat fiha a alamun ƙwararrun malamai manyan malamai mashauran malamai suka samu kansa a cikin rudani ina jin ai an za a iya tana malamai da dama da aka ambata manyan malamai ne a cikin musulunci ana ganin sa a matsayin manyan philosophers manyan malaman fiqh manyan malaman tarihi manyan malaman lugha waɗanda suka zame akan wannan mas'ala kaddara misali yanzu mu ɗauki Fakhruddin Razi a matsayin misali babban malami ne ga tafsirin shi nan Baharul Muhit tafsiri wajen sha 16 amma ya zame a wannan wani abun sha'awa da yake tunawa nan shine Ibn al-Imam az-Zahabi da yana tarihin wannan malamin shine ainihin wato al-Imam Abu Isma'il al-Ansari wanda ake malakabi da shekul Islam da yin maganganu akan shi ya kawo sai ruwaito daga ainihin wato Abu Shama abu shama malami ne babba ba ash'ari da yayyabe shi yayyabe shi sai ce amma abin bakin ciki shine yana da mazhabi na isbati shi abu shama din ya ce abu ismail ansari ya bin mazhabi na isbati saboda hambalanci yarin da ya ilimin shi sai ce ina mamaki yadda za a ce malami kamar shi baya tanzihi sai bin sai sai da ya ce a'a abin mamaki shine a ce kai malami kamar ka kai kuma baka ban ayoyi shine abin mamaki kai ba ka aiki da ayoyi sai dai da ra'ayi to kaga shine abin mamakin har ya zama ma mamakin ya zama wato wata ta zama ma bayan sun zame har kuma suna mamakin waɗanda ba su zame ba ana mamakin juna ina ba ta man fahimci wannan to wannan matsala ce gaskiya babu shakka kamar da malai ya faɗa a nan mutane malamai sun samu rudani da a kanta in ba ka baka duba ka ga jama'a a ƙasar nan ne fa sai da malaman garin Kano da malamai a ƙasar maiduguri gaba ɗaya 'yan bid'a suka haɗu suka yi ijimai irin nasu na 'yan bid'a akan cewa lalle lalle sai an hukunta malam zafar Mahmud Adam akan yana cewa Allah yana sama kamar ya kawo wani sabon alkabai Don ya faɗi irin karatun su za Allah su alaihi salama da sahabbai kaga ai zamewa ce wannan Ɓata ce kuma har yau ɗinnan nan zaka ji malamai suna ƙoƙarin sai sun ɓata wannan a ta annabi da sahabbai shine ma'anar cewa wata hawat fiha a'lamun walam yaslim illa man sallamahu Allah babu wanda ya tsira akan wannan mas'ala sai wanda Allah ya tsiratar da shi jama'a ku duba wannan magana tana da matukar haɗari jama'a ashe ba yawan ilimi bane ba yawan karatu ne ko yawan iya buga misalai ko kuma yawan mabiya ki nuna cewa mutum akan gaskiya yake ba ki cewa mutum ya tsira ba waye ya tsira man sallamahu Allah wanda Allah ya tsirata da shi musamman game da mas'ala ta aƙida saboda abin da ya faru shine an wayi gari ne mutane suna kafa hujja da abin da ba shine hujja ba suna kawo rudani a abin da baya ɗaukar rudani suna gazgata abin da ya kamata su karyata su kuma karyata abin da ya kamata su gazgata su yi tawilin abin da ya kamata su bar shi karara su ƙin tawilin abin da ya kamata su wa tawilin. da wannan munasaba ne nake ganin dacewar bari mu ji wata magana jama'a da ainihin al-imamu al-qadi Ali ibn Muhammad ibn Abul Izz al-Hanafi ya faɗa a cikin littafin Sharaqit al-Tahawiyya a wannan mujalladi na ɗaya inda yake magana akan mas'ala da malan ainihin wato tsahawi mai aqida yake cewa fa innahu ma salima ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi wannan ita ce mas'ala da ya ce babu wanda ya tsira illa man sallama kullahu ko to ya da ka samu Allah ya sallama ya maka ya baka salama shine ma salima fi dinihi babu wanda zai tsira addininsa ko ya tsira addininsa illa man sallama lillahi azza wa jalla sai wanda ya mika al'amarin shi ga Allah ubangiji madaukakin sarki wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama ya kuma mika al'amarin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi ya mai da ilimin abin da ya bashi shubuha ga masanan abin sawa'un masanan abin Allah din ne ko manzon Allah ko kuma malamai masana babu wanda zai tsira a musulunci jama'a sai wanda ya wannan su kuma to duk waɗanda aka ce malamai ne sun bata to abinda suka ƙi kenan sun ƙi sallama wa Allah madaukakin sarki Allah da basu sani ba ya ba da labarin kanshi da sai su yadda cewa to ya ce haka yake manyan da haka yake amma sai suka hakkama hankulansa akan magana da Allah ya faɗa Allah da ya manzo Allah wahayi ya ce ga yadda nake ga sifofina suka ce ba za su gaskata kawai ba suna da ta cewa kaga sun ƙi mai al'amarin su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk abin da suka ganshi da shubuha a cikin kwakwalansu ba za su shiru ba sai su ce a mashi ta'awili a canza shi haka malam mai jawar ta tauhidi ya faɗa cewa duk abin da ka ji nassi ya zo hankalinka bai kaba ba ya ce to a wilhu ka mashi ta'awili wa rumut tanziha ka nufaci tsarkake Allah ka ta'awilin wannan nassin to da imamu ainihin ibn abul izina sharhi wannan magana shine faɗo su manganu masu haɗari da muke so mu ji su ana a gurguje ke cewa a cikin shafi na 228 yace fal wajibu kamalu tasmili da rasuli sallallahu alaihi salama abin da yake wajibi ga musulmi shine ya maida ya sallama ga baki ɗaya ga manza Allah walin qiyadu da amri, ya ciratu zuwa ga al'amarin manza Allah wa talaqqi khabarahu bil qabuli wat tasdiq ya kuma rinka karban din maganar manza Allah yana mai karɓa ta da kuma gasgata ta duna an yi ari da hube khayali kar ya sake ya buga maganar manza Allah sallallahu alaihi da wani tunani batilin mabarnaci mihi ma'akudan wanda zai ce wai a hankalci ai a hankalce ma kaza ne kai ya saki musulmi ya gwada wata magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu na hankalin shi aw yuhammiluhu shubhatan ko ya wurga wata shubha akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw shakkan ko ya ce kai gaskiya ina shakka manzo Allah zai faɗi wannan magana bayan hadisi ya inganta ce a yanzu a hankalce a ce mala'ikan mutuwa a ce wai wani annabi ya mare shi a idan shi ya cire gaskiya wannan ya saba hankali kar ka sake kana musulmi ka faɗa ka aw yukaddimu alaihi ara'ar rijal ko ka dinga gabatar da maganganun karti akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar rijal anan mutane kawai karti manzo Allah ya faɗa sai a ce wani malami ya faɗa sai ka ce to ai dai wannan malami tunda dai mun yarda da tsoron Allah shi kuma muna ganin ya ma riga maganar hadisin nan to gaskiya mai aiki da maganar shi mu ba za ka fahimta hadisin ba na farko kawo malamin sharri tunda shi bai ci maka ya ga hadisin ba kawo maliku sharri sannan kuma ka ki abin da aka yi kuma kana gaskiya ina fata mun fahimci wannan da aka ce kawai annabi ya ce babu burjira wani magana wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza ya ce in ka ci ko ka sha da mantuwa azumi falitin masamau to duk wanda ya ce ba haka ba za a shi magana shi ba kai kuma da kabi to yanzu kana shirka cikin mutaba a kenan Kayan mai yushi ya faɗa ne yana da uzuri na saddu zari'a ko jahilcin maganar ko bai same ta da inganci ba amma kai baka da uzuri yanzu da aka ce maka annabi ya ce ka ce a mu dai muna nan a malikiya malikiya ka ce ka bi ko muhammadiya kai wani irin wani irin dan wuta ne kai a cikin yan wuta wannan shirka ce a cikin ba jama'a a ce ma annabi ya ce ka ce a maliku kuma fa anta mushrikun khalisun a cikin ba. aw yuqaddima alaihi ara ar-rijal wa zubalata azhanihim da ainihin wato khumama dattin da ke cikin zukatan wato kwakwalen su waɗannan mazajen fa yuwahhiduhu bitahkim wajibi ne ga musulmi ya ma manzo Allah tauhidi wajen muhakama wajen kai mishi karan zance wa taslimi da miƙa wuya ga manzo Allah sallallahu alaihi wal inqiyad da jawuwa gare shi wal iz'ani da taurarawa manzo Allah sallallahu alaihi kama wahada mursila bil ibada kamar da kake ma Allah da ya aiko shi tauhidi wajen bauta wal khudu'i da rankwafawa wal zilli da kaskantar da kanka a gaban Allah wal inaba da kuma komawa zuwa ga Allah wat tawakkuli da dogaro zuwa ga Allah sai da yake fahuma tauhidani su biyun nan tauhidi ne guda biyu la najata lil abdi min azabillahi illa bihima bawa bai taba tsira daga azaba Allah ba sai tauhidin nan guda biyu tauhidul mursili wa tauhid mutaba'atir rasuli tauhidin wanda ya aiko manzo wajen bauta da rankwafawa da kuma tauhidin bin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake dole ne a yi ma Allah bauta shi kadai haka kuma yake dole ne a yi manzo Allah biyayya shi kadai kuma kuna ji wannan maganganu kuwa sai ce fala yuhakimu ila ghairi kar ka sake kai wani hukunci in ba manzo Allah ba ka zo neman fatawa ka ce kai maliki malikiya kake so a baka fatawa da ita ko kuma sai abin da malam wane ya ce a ga hadisi mu ba ma aiki da hadisai sai dai fiqhu wala yarda bi hukumi gairi kar ya sake kuma ya yarda da hukuncin wani ba annabu ba kar ka sake za baka fatawa a baka wanda ba ta annabu ba wala ya tamfi da amurki kar ka dakata da gudanar da al'amarin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqa khabarihi ko gazgata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ardihi ala qawli shaykhi kace ba za ka gazgata ba sai ka bujirar da maganar ga shehinka wa imamihi ko limamin shi wa zawi madhhabihi ko ƴan madhhabin shi wa ta'ifatihi ko ƴan kungiyar shi wa man yu'azzimuhu ko kuma wanda yake girmamawa fa in azinu lahu in suka baka umarni cewa to abin magana manzo Allah na fadahu sannan wai sai ka bi wa qabila khabarahu sannan sai ka bi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa in ko basu bada umarni ba fa in talabar salamata in yana son zaman lafiya fa wadahu ilayhi sai ce to mu dai abinda malamai suka ce shi zamu bi wa arada an amrihi wa khabarihi ya kauda kai daga maganar manzo Allah da kuma umarnin manzo Allah wa illa ko ba haka ba harrafahu amma wazihi ya canza maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa samma tahrifahu ta'wilan wa hamlan yace wannan sunan shi tawili ko kuma za a ɗauki magana a haka faqala sai ce nu'awwiluhu za mu magana tawili wa nahmiluhu za mu ɗauka mata wata ma'ana malam sai ce fali an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khala al ishraki billahi khairun lahu min an yalqahu bi hadhihi al hal yace na rantsi da Allah bawa ya gamu da Allah da duk wani zunubi a duniyar nan shan giya ta ta zina ƙarya cin riba duk wasu zunubai yace in dai ba shirka ba ce wallahi fa mutum sauki da ya gamu da Allah yana manzo Allah irin wannan rashin mutuncin ku ji maganar fa jama'a li an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khala al ishraki billahi khairul lahu min an yalqahu bi hadhihi al hal a ce annabi ya faɗi magana ka ce ba za ka ba sai ka ji magana wani malami ko wani shehi ko sai yan kungiyar ku ta sa wannan magana ta yi endorsing ɗinta ko sai idan mazhabin ku ya yarda da magana ko mutanen garin in ba haka ba ka ce a wannan magana gaskiya sai dai a tawilinta wannan hadisi da aiki da shi za a raba kan musulmi wannan hadisi ai ai mustahabbi ne ma eh ai hadisai ai sunnoni kamar ƴan mata ne duk zaka gansu amma dole ka hakura da iyakacin ka guda hudu duk waɗannan manganin wallahi wannan laifin to gara mai shan giya ya fi sauki dan shi ya san barna yake gara mai yin ƙarya ya fi sauki mai shirka ne kawai ya fi ka barna kai da kake wannan aikin jama'a wannan magana suna da hadari sosai ba sai ya ce بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه yace abin da yake wajibi shine idan ka ji hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu to kai maza ka dauke shi kai ka fara aiki da shi ka dauka kamar kai da manzo Allah ne yake ga maka idan kai da shi ne yake ga maka a lokacin zaka ce bari sai ka jira maganar wani ko mazhabin shi ko zancen shi kama a ce kai da uwarka take baka umarni je ka mun kaza a lokacin daga kai sai ita kuke wannan magana shin zaka ce bari sai ka je ka shawara da amaryarka zai zai yi haka idan kai dan arziki ne Ko ka ce mata to bari na ga buga masarkar ki waya mu ji me za ta ce zai yi sai dai in kai dan banza ne ko to haka ya kamata ka lissafa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kai ka dauka kamar yanzu kai ne Abdullahi dan Umar ko Abu Huraira ko jabiru da annabi ke gaya wannan saƙon shin zai yi yanzu jabiru manzo Allah ya gaya mashi saƙon nan cewa jabiru yi kaza sai ce to bari sai na ji magana Abubakar ka san shi ma babba ne a addini nan ko ba gaskiya ba zai yi haka jama'a kwata kwata ba zai yi ba ko to haka ya kamata mu dinga lissafa abubuwan da muke bal kana al fadl mubadarata ila imtisali abin da yake farilla shine nan da nan ai marmaza ai aikata aikin da manzo Allah ya bada umarni min ghairi iltifatin ila siwahu ba tare da an juya zuwa ga wani abu ba wala yustashkalu qawluhu li mukhalafatihi ra'ayi fulani kar a sake a rikita maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ta saba maganar wani bal tustashkalu al-ara'u li qawlihi su maganganun ne za a rikita a ce a maganganun ne suke da rikici sai a ce magana Imam Malik da yace idan an ci ko an sha da mantuwa sai an dawo an rama tana da rikici saboda ya ce saboda ta saba maganar manzo Allah kawai shine rikicin maganar su wanda suka ce ainihin wato isa ba zai dawo ba tana da rikici saboda ta ce ta saba hadisi mutawatir daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shine ita ce take da rikici magana ba magana annabi ba tustashkalul ara'u liqawlihi wala yu'aradu nassuhu bi kar a sake a buga wani kiyasi akan nassin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce to ai ya saba wa kiyasi na wata kaida ta fiqhu bal tuhdarul aqsiya sai ayi watsi da wannan kiyasa kiyasan wa tulgha a yi wurgi da su da a kama nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala kalamu kar a sake a jirkita magana shi an haqiqatihi daga asalinta li khayalin yusammihi ashabuhu ma'qulan dan wani zato wani tunani da masu suke ce mashi wai magana ce ta hankali na'am huwa majhulun yace magana banza ce ita saba ta manzo Allah wa anis sawabi ma'zulun kuma ta yi nisa da ainihin gaskiya wala yuqafu qabulu qawlihi ala muwafaqati fulanin duna fulani kar a sake a ce za a jira wai sai wani ya yadda kuna da masallacin ku na musulmai za ku yi ashan ya halasta ku yi raka daya ya halasta ku yi uku sai a ce to amma kun ga wanda ya gina mana masallacin nan gaskiya fa bai san wannan karatun ba don haka mu jira sai mun shawara da shi in ya yadda a dinga yi raka ɗayan nan to a dinga yi to kuma yan bida ne ba alu suna bane kuma da ku mutu kuna yin wannan gara ku mutu kuna caca ya fi ku sauki ka'inan mankana kowaye kowaye shi ko limami ne ko shehi ko wali ne ko shugaban mazhabi ne ko babban mai kuɗi ne ko attajiri ne ko mustahidi ne kowaye ka'inan na jama'a to kun ga duk waɗannan barata zuwa cikin akida wala daga wannan abin ta zo tunanin cewa wani malami ko wani shehi ko wata magana tana da mutuncin da za a iya sa ta kafaɗa da kafaɗa da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma haka ba a ce ita a gaba ta da ita kan magana annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ka ba sa cikin zamanin sabai gaba daya babu sahabin da ya taba ma yin magana dangane da wai yana da shakkan cewa hadisin aina Allah cewa ba ba sama ake nufi ba ko kuma ayan ar-rahman arshi sawa ba wai ake nufi babu sahabin da aka rawaito ya taba ma shakka game da wannan saboda su sun riga sun sallama kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu daidai wata gaba jama'a insha Allah za mu yi magana akan wai me yasa ne yanzu abin da mu da shi gaba daya cikin musulunci shi kawai shine manzan Allah da bai rayi kawai babu hadisin da ya bata ko kwaya daya babu ayat ta bata ko kwaya daya ko me yasa musulmai suka kasa yin irin abin da musulman farko suke yi shine su samu wato al'umma islamiyya khalisa min ash-shirkiyat wal bid'iyat wal jahiliyat me yasa zamu karanta maganganun wasu malamai insha Allah game da haka manzo Allah ne kawai baya nan ko duk abin da ake bukata sanasoshi suna nan kuma ana tutiyar ana aiki da su ana karanta su amma me yasa kullum al'ummar musulmai baya kawai suke za ku ji maganganun da wasu malamai suka bada jama'a za mu za mu ji tsoron abin da yake faruwa saboda kawai shine muna rayuwa cewa ta sabuwar jahiliya mun ki mu gaskata manzo Allah yadda wannan suka gaskata shi a cikin musulmai za ga malamai ne suke wannan barna ba ai dai kowa yana jin tafsirin da ake to yaushe za mu ci gaba yaushe za mu tsira annabin da aka aiko mutane ba sa mutunta shi ba sa girmama shi kuma da sunanin wai suna san shi ne da 'yan mu da 'yan mu Allah shi kyauta to bayan da dai gama waɗannan maganganu sai ne maganar da nasi sai ce qala al-imam ahmad haddathana qala al-imam ahmad haddathana asal ibn anas ibn iyad haddathana abu hazim an amr ibn an abihi an jaddihi kala laqad jalistu jalastu ana wa akhi majlisan ma uhibbu an li bihi humran na'am Abdullahi dan Amr dan As yace ni da wani dan uwana mun zauna a wani majalisi na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama na wannan majalisin yafi muna a ce ina da jajayen raƙuma aqbaltu ana wa akhi wa idza mashikhatun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama julusun inda babin min abwabihi mun taho ne ni da dan uwana sai ga wasu dattawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna zaune a wata kofa daga cikin kofofin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakarihna an nufarrika bainahum fajalasna hajaratan sai muka ji kyamar kar mu raba tsakankanin su sai muka zauna dan dan gefa dan kamar da za a wurga dutse id zakaru ayatan min alqur'ani sai suka ambaci wata aya ta qur'ani marau fiha sai suka fara jayayya wannan ya ce ga ma'anarta wannan ya ce ba haka bane irin yadda ake yi din yanzu ka ji an ja aya ɗaya ko incidentally za ka ji tafsirin wani ya karanta wannan sura ya yi wata fassara daban ana gama cire shi sai a saka wani sai ya fassara ta biyu sai a saka wani ya fassara ta uku haka fassara wajen guda biyar kuma kowa na da awawai shi ke da gaskiya kuma kowa da surutai ne da maganganun ƙatti yake fassara hala guda ɗaya ne kawai da fassara ta da hadisi to aka samu irin wannan tangarɗa sai sahabbai suna ta maganganu kowa na faɗa abin da ya gara ma kan wata aya hatta irtafa'at aswatuhum har muryoyin su suka ɗaukaka suka sama fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mughdaban sai manzo Allah ya fito cikin fushi kad ihmarra wajhuhu gashi fuskar shi ta riga ta yi ja yarmihim biturabi ya dinga watsa musu kasa. wa yaqulu mahalan ya qaum ce kun shiru kun shiru ya ku jama'a bi hadha uhlikatil umamu min qablikum wannan shine abin da ya halakar da al'umma da suke gabaninku bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim sabawa annabawansu wa darbihim al-kutuba ba'da a ba'd da kuma buga littafin Allah sashin sa akan sashi abubuwan guda biyu sabawa annabi abu wani daban can ba annabi ba da kuma daukan aya a buga da wata aya ce in ka ce arraman al'ashi sawa to ya zaka yi da kuma wa huwa Ilaika ilayka min hablil warid ga buga aya da aya kenan kai ka fi sabai fahimtar ayoyin nan ne me yasa su ba su buga su haka ba ina fata mun gano wannan jama'a sai ya ce innal qur'ana lam yanzil yukazzibu ba'dahu ba'dan qur'ani bai sauka dan ya karanta junan shi ba wa inna ma nazala yusaddiqu ba'dahu ba'dan sai dai ya gaskata junan shi fa ma arabtum minhu fa amalu bi abinda ka sani game da qur'ani to yi aiki da shi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi abinda baka sani ba ka mai da shi zuwa ga masanin shi shine Allah tukunna tan farko ko in kuma an samu wanda ya sani to mai da shi gare shi wannan hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad da ainihin musnad na Abdul da sunan Ibn Majah da Bukhari a cikin khalqu af'alil ibad da imamu Al-Bagawi a cikin sharh sunna da wasu malamai hadisi ne ingantacce insha Allah Imam Muslim ma ya fitar da wata ainihin riwaya wadda bata kai wannan fadi ba daga cikin hadisi haka dai ta maganganu ya ta maganganu ga sunan maganganu ne masu tsawo wannan kawai faidun ne mu ma muka karanta a ghaidun ne min faidin kun jirin maganganun jama'a wannan shine ya dawo bata da ya ce walam yaslam illa man sallama Allah babu wanda ya tsira game da batun tauhidi da yadda da sifofin Allah yadda suke har cikin manyan malamai sai wanda Allah ya tsirtar da shi to me yasa mutane ba su tsira ba me sababin shine suna buga littafin Allah sashin shi akan sashi suna kuma sabawa annabin Allah wajen karɓar maganar shi sallallahu alaihi wasallama kuma har yanzu a haka ake duk waɗannan shehunan su ɗaya bauchi da suke wani maganganun abin da ya kawo su kenan suna ɗaukan tijjani sa'an manzan Allah ne wajen ba da shari'a kuma ya fi manzan Allah sallallahu da salama suna kuma ainihin wato rikita maganganun annabi sallallahu da salama da maganganun waɗannan shehunai da waɗannan ainihin malamai Shi ne kawai kuma ko ka ce kanka alus sunna idan baka yi takarar game da wannan ba to zaka fada wannan matsalar. shine a ce ga wata fatawa ta ahlus sunna ce amma ana jira sai an kawo ta daga wani ofish an sa mata hannu ba daga ofishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma dai ta za a aiki kana ahlus sunna kirki wai saboda munafurci ka dinga sallah kana sakin hannu kuma ka san ƙarya ne in an yi magana ka ce wai kai kai wai malikiya ne kai kai ba muhammadiya kake yi ba kenan kai malikiya ne Allah shi kyauta to mu koma cikin ta abin nan hamawiya mala yace wala yustaratu fi zikril adillati wal barahin wa aqwalil a'immati wa ardi shubah wal ijabati anha la qala al maqam ce da za mu tsawaita mai ta kawo hujjoji da bayanai da maganganu da maganganun malamai da kawo shibohi da ba su ansa ce da wannan zance ya yi tsawo wata al maqamu da kuma al'amarin ya girmama wannan wuri da yayi fadi wata al maqalu da magana da wannan makala ta ƙara faɗi wala allal murada al isharatu wat tanbihu yace abu ta kila abinda nake nufi shine da yi nuni na fadakar wa man yatahayyar wa man yataharra al khaira eh, yu'tahu wanda duk yake neman alheri Allah zai bashi alheri wanda zama da ikhlasi yake neman alheri Allah zai bashi alheri wa man yatawaqqa sharra yuqaw wanda kuma da ikhlasi yake gudun shari Allah zai ira shi daga shari وقد أفردها العلماء بالبحث والمناقشة wa a fihi ya ce hakika ainihin wato wannan mas'ala ta al'ulu malamai sun kadaita ta da bahasi bincike walmunaƙasha da kuma tattaunata wa fihi kuma suka yi tasnifi a cikin wannan magana cikin wannan qadiya istiklalan ita kadai a rubuta mata littafai gashi na kasa ke cewa min mazanni zalika daga cikin wuraren da za a samu waɗannan batutuwa akwai naqdu ta'sis li shaykh islam juz'un min al-mujallad al-awwal wani bangare na mujalladi na farko in kun tana mun yi magana akan littafin a can baya inda muka yi magana akan mu'allafat na ibn taymiya wa ghalib al-mujallad al-thani da kuma daukacin abin da ke cikin mujallad na biyu wa aidan har ila yau kuma a cikin littafin dar'u ta'arud al-aql wa naql a cikin ainihin shi ma na ibn taymiya a cikin mujallad na shida wa juz'un min as-sabi'i da wani bangare na mujalladi na bakwai wal fatawa da kuma littafin fatawa ta ibn taymiya al-mujallad al-khamis a cikin mujalladi na biyar duka waɗannan wurare ne da zaka samu bayanai da batutuwa da ibn taymiya ya tattauna dalla dalla dangane da mas'ala ta al-ulu lil ali al-ghaffar undur sannan ma ce a sake duba littafin al-ulu lil-zahabi littafin al-ulu na al-imam az-zahabi والعلو لابن قدامة تقوم التافع العلو نا الإمام الحافظ موفق الدين ابن قدامة المقدسي تقوم اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم لتافع اجتماع الجيوش الإسلامية نا الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية ولا لتفن قبائك دين جماعة أن يتني مسمى دون ونن مسألة كما الحمد لله wanda tafai gabaki ɗayansu muna da su a makarantar nan ba ma nuska da ɗaya ba Allah ya ji kan malam Allah ya saka mashi da alkhairi babu wani abu da muke bukata a makarantar nan dai kayan aiki ne sai zama akwai shi in Allah ya so fiye da wanda zaka iya bukata duk littafan nan sai mun mutumin basu ba za mu karance su gaba ɗaya ba sai dai waɗannan jil da ke zuwa na 'yan akademi da sauran 'yan darar hadis ci gaba da karanta su muna fata Allah ya ci gaba da an taya mashi ladan waɗannan ayyuka da yana alkhairi ku duba jama'a ku ga littafin al'ulu lil aliyyil azim wa ibahi sahih al akhbar min saqimiha gashi na ainihin al-Imam zahabi wannan ya daga cikin nuskokin da muke da shi a nan makarantar mujalladi biyu ne asalin littafin da aka buga shi haka wato dissertation ne na PhD da wani malami mai suna Abdullahi ibn Salih al-Barrak yayi a jami'a ta ainihin kasar Saudi Arabia jami'at Malik Saud kusan shekaru 40 da suka wuce yayi ta hakikin wannan littafi aka shi PhD to da yake su suna da tsari idan aka zo aka yi munakasha aka yadda da a atruha da mutum ya gabatar aka ba shi babban digiri wani lokaci akan ba da recommendation cewa a buga shi ya fita a matsayin littafi don al'umma su ci gaje shi in kun tuna mala ya sha ishara zuwa ga wannan abubuwan a nan kasar ana yin waɗannan rubuce-rubuce a cibiyoyin bincike da mm, jami'oi amma barin su kawai ake fita ainihin wato kwanciya a kan kantoci fita kura ba a implementing binciken a dukkanin fannoni shi za muka zama kawai bloody consumers ba abin da muke sai dai siyan kayan wasu to yanzu an fara bugawa in ji darakta an fara bugawa agri kenan ko malam <laughs> ok don na san da a wani shiri da nuc suka yi game da haka ya kamata a dinga fitar da bincike saboda akwai bincike da ake yi da dama masu amfani a fannoni da dama to ire-iren su ne waɗannan ainihin wato aka buga to kaga wannan littafin na al'imamu zahabi gashi za bi sai da ya kawo hadisan ya ce zai kawo ingantattunsu da wanda ba su inganta ba ya kuma kawo tun daga ayoyin alkur'ani mai girma ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo maganganu daga malamai sun faɗari biyu jama'a waɗanda suka yi maganganu game da Allah yana sama ya bi su tsabaka bayan tsabaka tun daga zamanin tabi'ai ya tike akan malam Abu Abdullahi al-Qurtubi mai tafsiri a cikin karni na bakwai karshe karshen karni na bakwai din ya kawo ya ce ga magana ne ya faɗi ta a wuri kaza an yi kaza an yi kaza sai kuma ya ishara ga matsayin shi ilimi cewa wannan babban malami ne fa na kaza ya kawo daga malaman fiqh daga malaman hadisi daga malaman nahwu duk sai da ya kawo daga gare su su khalil din nan su naftawaihi su wane ne duk ya kawo maganganun su jama'a dan cewa ba wai sai ibn taymiya ne kadai ko su malam jafar kadai ko su malam albani kadai ke da wannan maganganun ba malaman musulunci ne ala madal usul suke da maganganun ina fata mun fahimci wannan ba wai yanzu ce aka yi magana ba kusan duk wani malami da kake ji wanda ya shahara malamin musulunci na gaskiya da gaskiya sai ka taya da magana akai ana nan ana nan sai aka zo wani lokaci malam Muhammad Nasiru dinar albani a shekara ta ainihin 391 kamar da ba labari da kanshi a cikin mukaddima suna hanya za su je Umara sai malam Zuhair Shawish suke fira da ainihin Albani game da mas'ala ta littafin al na limamun Zahabi sai ya ce ya kamata a riga mata malam kai wa littafin na aiki littafin yana buƙatar aiki irin naku na manyan malamai shikenan ya anshi wannan magana ya je ya ɗauki nuska daga maktaba ta ainihin maktabatu zahiriya sannan ya nemo wasu nuskoki ya zauna ya yi dirasa sai ya mishi aiki iri biyu ya mai ta hakiki kuma ya mishi ainihin iktisari cikin watanni zuwa watanni biyar jimadal ula na shekara mai zuwa ya riga ya gama aikin saboda akwai karatun jama'a akwai aikin ko ya riga ya gama aikin wannan shine littafin muktasar al-ulu lil alil gaffar muktasar din kenan inda ya tace hadisan ingantattu da maganganun masu inganci kuma da ta'aliqat wanda suke ilmiya jiddan da kuma doguwar muqaddima da yayi mai matukar daraja ita ma ilimi wannan littafin babu shakka ya da matukar muhimmanci dalibai su karanta shi in ba za ka yi karanta wannan din mai mujalladi biyu ba shi ma haka ya dinga kwararo maganganun da ƙarin bayanai da ishara zuwa ga inda suke da ingancinsu da tattauna mas'aloli na aƙida da mai da martani ga 'yan bidiyar su kausari domin sun matsa wa wannan aƙida su kausari sun matsa wannan aƙida a wannan zamanin shi ne ɗaya rubucinsu na can na ba ta mun fahimci wannan jama'a wannan littafin ya da matuƙar muhimmanci ɗalibai su karanta shi don akwai ainihin tsabagen ilimi a ciki zaka ga in ka karanta ne zaka gane to yaushe ne wai za a ce malamai irin su malam Jafar a ce su dinga yin shiru wai akan magana kan Allah yana sama bayan sama da malami 200 suna da magana na a cikin malaman musulunci yaushe za a ce kuma kai ma kana musulunci wai a ce kaka fara wai dan a zauna lafiya yaushe za a zauna a wannan shine tsantsar shi zama lafiya yi sannan sai littafin da ya ishara har ila yau shine ijtima'ul juyush islamiyya ibn al-qayyim wa baya wannan shi ma shi ma thesis ne na PhD da aka yi dai a kasar Saudi Arabia wanda ya yi shi shine Awad ibn Abdullahi al-Mu'taq shine yayi ainihin rubutun yayi ta hakikin wannan littafin aka ba shi ainihin PhD akwai asalin nuska wata ke tsura tana nan anan ita ma ban ɗauko ta bane ya ce haka shi ma ibn al-qayyim kwatan kusan aikin da zahabi yayi zamani da suka rayu kan manta da sa ɗaya ko abin da ya shine shi ma da ya zo magana ce kai jama'a za a yi taron dangin sojojin musulunci dan yawa da yan bid'a nan martani shine ya kawo ayoyin alkur'ani mai girma tukuna na farko bayan ayoyin alkur'ani mai girma ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam game da tabbatar da Allah yana sama ya kawo kungiyoyin mutane kala daban-daban wannan fa bayan muqaddima da yayi wata ke a matsayin wani wato foundation ne irin yadda ka gare ibn taymiyyah al shi sai da ya kawo qawaid ya kawo wato fundamental issues game da ni'imar da Allah ya mutane ta aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yaya ma za ka ci moriya wannan ni'imar shine gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya kawo mutane tangarda game da cin moriyar ni'ima da kuma gida nawa mutane suka rabu dangane da amfanuwa da wannan ni'ima duk sai da wannan maganganun wajen shafi arba'in tukunna sannan ya fara magana a kan ayoyi da hadisai maganganun sahabbai maganganun tabi'ai haka ya raba su kungiya kungiya yayin da zahabi ya raba zamani zamani shi kuma sai ya raba kungiya kungiya ma'ana kungiyar sahabbai kungiyar tabi'ai tawaga ainihin malaman hadisi tawagan malaman fiqh tawagan malaman tafsiri tawagan wawaka maganganun da suka game da Allah yana sama tawagan malaman lura, kai sai ta kai wa tawagan malaman falsafa din su kansu su faye kai har aljanu sai da ya kawo ibn qayyim kenan har tawagan aljanu da dabbobi game tabbatar da Allah yana sama <laughs> kai mala an yi malamai da bi yanzu kawai yan takife ne wallahi wani bai taba ganin tafin da ba kuma yana cewa yana mas'alar radi bai taba ganin tafin ba ko a kasuwa ko a ma'arat bai taba gani ba ko a labirari to malaman da wani zai ce maka wai in zai wa'azi kaset kawai ke saurara yana mota a hanya daga cikin kaset ɗin kamar wani discussant irin ana latta shi kuma ya zo ya zauna yana shine yana jira a gama lattan ya samu abin faɗi ba shi ne discussant ba ko wanda za a ce wani zai lacca shi kuma wani zai ta'aliki to haka wani fa yana cikin mota zai saurari kaset akan hanya kafin a isa inda za a je jibiya ko kwankwaso ko shanunu. shikenan ya samu wata gaba sai makale a kanta, ko kuma haka zai daga alaramman da zai irin yi talawa nan ta farko zai kwantino ta aya kawai sai makale a kanta, shikenan fa wa'azin shi ba shi da mashru'i ba shi da program da yabo da shi ba shi da rubutaccen komai da haka duk abin da ba bakin shi kawai shi zai fara in shi za a haɗa malantar irin waɗannan da irin su malam albani da ma ba zai yiwa wanda mutanen da sun sha karatu sun koshi fiye da shekara ashirin da biyar ta wuce sa da malantar da ba a san ma irin ta ba a ƙasar nan wallahi ko ran na jin wani kaset na malam da ya shi tun late 90s na jin kamar 90s ko 97 karatun irin na yanzu ne waɗanda ya yi a bara-baran nan ma'ana ƙwarin hujjan da dalilan da irin littafan da kaifin basira duka iri ɗaya ne na rantsi da Allah a lokacin da wani da yake takama yanzu shi malami ne kuma har yanzu ba malami ba ne a lokacin bai ita da baki ba mashi kuma har yanzu ilimin shi zaka tara bai wuce tsada kwaikwaya ɗaya ba naira talatin in za a yi kwantifayin ɗin shi da kudin Najeriya na rantsi da Allah ai mutane suna ji da irin tafsiran nan da ake kar ka sake baka jin tafsiran nan Wallah ka dinga sarari saboda ba za ka gane asalin wato yadda rayuwa take ba ba za ka iya nan abun ba ba za ka gane bambancin ba Allah ya sa mu dace to jama'a waɗannan sa daga ciki sai kuma littafin da ya ishara shine littafin ah, wanne ne ma ah, al'ulu libnu qudamah al-maqdisi Ah, shi wani karamar littafi ne hannu bai kai gare shi ba amma na san a makantar na akwai akalla nuska guda biyu akwai tahqiqin malam badar ah, ibnu abdullahi badar akwai kuma tahqiqin wani malami a jami'ar islamiyya ta ainihin madina ne doktor ainihin ahmad ibnu atiya al-ghamidi wanda da kanshi ya ba da labari a cikin muqaddimar da ya cewa shi ma zama yayi musamman yace ya kamata yayi ma wannan aqida wani aiki domin ya san mutane suna barna a cikinta sai ya zakulo wannan littafi ainihin wato rubutun hannu ya fara tahqiqin sa gab da zai gama sai kuma ya samu kwafin da wancan ya yi, wanda shi wancan Abdullahi Badar mutumin kasar Kuwait ne ya samu kwafin da ya yayi da ce har ma ya niyya bari kawai ya fasa tunda an riga an yi sai ya karanta ya ga akwai bambancin irin yadda kowa ya ɗauki hakikin duk da wancan din ma ya yi aiki na a zo a gani wajen hakikin amma sai ya ƙara sana shi littafai ne waɗanda suke suna nan ana ce da su malam ibnu Kudama mai littafin ainihin wato almuguni malamin fiqh kusan su biyu ne akwai ibnu Kudama al-maqdisi ko kuma abdulgani ko ibn sa'id al-maqdisi cousins ne ƴaƴan wa da ƙanwa ne su tare suka fita suka bar garin su ko ƙauyen su na ainihin wato Nablus suka tafi ƙasar abin nan ƙasar Sham kasar Dimashq suka je suka karatu wani abun mamaki kuma waɗannan su ne ƙarshen ɗalibai guda biyu da aka ɗauka a makarantar Abdulkadir Jiyari wanda 'yan ɗariƙar ƙadiriya suke cewa shine shugaba addinin su su ne kwanansa hamsin a makarantar malamin ya mutu karanta tarihinsa a cikin sararin min nubala duka su biyun kwanansa hamsin a makarantar malamin ya mutu ka kaman ka ce su ne ƙarshen ɗaliban shi waɗanda watakila abin da ya mutu a kai shi za su tara kuma ƙida su kenan shi ma ƙida shi kenan cewa Allah na sama ya koyi ɗariƙa ƙadiriya ku karanta a cikin sararin min nubala da suka je bayan ya rasu suka ci gaba da bin sauran ɗaliban da suke manyan ɗalibai a makarantar da malaman garin ƙasar Dimashka sai ya zama shi Abdulgani ya fi karkata zuwa ga hadisi shi kuma wanda ya fi karkata zuwa ga fiqh ga littafin shi na al-mughni na fiqh a Hanbaliya shi kuma wannan shine mai littafin al-kamal fi rijal amin tahdhibul kamal fi rijal Abdulgani ibn Sa'id al-Maqdisi mai littafin Mithl al-Ahkam al-Kubra wa Sughra dukan su manyan malamai ne ina fata mun fahimci wannan gaba da haka ku daina mu mutane ku daina batar da bayan Allah ku daina wannan batarwar da kuke ku daina rikirkita hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ku daina cewa wai aqida ce ta malam Jafar su kadai a'a aqidan dukkanin musulmai na kwarai ne wannan aqida tun da kan Annabi har zaman da muke rayu za mu iya kawo muku sunayen malamai ga suna anan sama da ɗari biyu wallahi waɗanda kowa ya faɗi magana a faɗi inda magana take a zarun tafin a karanta kamar yadda ya faɗa inda za a yi hakan ne da tsalal maqamu wata sa'al maqalu zancen zai yi tsawo ne yayi yawa shi sabu zai yi haka ba Allah ya samu dace to malam sai yake cewa ba'un abu na biyu istiwaqullahi ala arshi daidaituwar Allah akan arshi bayan uluwi shine daukakan Allah akan halittu sai kuma daidaitar Allah akan ainihin al'arshi malam Hamad ya ce, Minal masailin lati na kashe halmu allifu fi safahati hadal kitab, daga cikin abubuwan da malam ibn taimiyya ya tattauna game da su a cikin wato shafukan wannan littafi shine istiwa illahi ala arshihi daidaituwar Allah akan al'arshinsa wa in kanat hadhihi al-mas'alatu la hartibatun wasiq bi mas'alati al ko da yake wannan mas'ala ta cewa Allah ya daidaita akan al'arshi tana da ainihin wato alaka wacce ke matabbaciya mai kwari tsakaninta da daukaka din bal ina a dalilun min adillatil ulu uluwillahi ala khalqi kusan a ce ma shi daidaituwan Allah ɗin shi kanshi dalili ne akan cewa Allah yana saman halittu ne wa hunaka tashabuhun bainal mas'alataini ila haddin kabir akwai wato kama da juna tsakanin waɗannan mas'aloli al'ulu wal istiwa suna da kama da juna kamar ka abu ɗaya ne ma zuwa wani mataki mai girma walakin khalafat mas'alatul uluwi min nahiyatu thubut sai dai mas'ala ta uluwi ta sha bamban da mas'ala ta istiwa'i wajen tabbata fa inna al-istiwa'a min al min tariqi as-sam'i domin shi istiwa'i yana da gasken abin da ya tabbata ta hanyar ji kawai aka yi nassi kawai karanta fatawa a cikin mujallar na biyar shafi na 122 da kuma 152 da 523 wa aidan har ila yau fa ina al min sifati al-aqliya istiwa ina istiwa'i na daga cikin siffofi na aikin Allah bi khilafi sifati uluwi sabanin sifata uluwi wa a hadha ufridat inda ulama bil bahth dan haka ne shi sa malamai suka keɓance ta da bincike na musamman saboda ita siffa ce ta ainihin wato zatin Allah din kuma dukkaninsu maganganu da suka tabbata da abin za a iya cewa tawaturi ne domin in ka karanta za ka ga a cikin wannan maganganun da malaman nan suka kawo akwai maganar da ainihin aka kawo daga shi ainihin wannan malami shine al-imam Mufakiddin ibn Qudamah al-Maqdisi da ya a muqaddiman wata littafi na Ithbatu Sifatul Ulu yake cewa tawaturi akwai wanda yake zuwa ta hanyar ainihin istifada abin da ya riga ya gama gari ta yadda ba ka da nasoshin da suka kai tawaturin game da shi amma kuma babu yadda za ka iya tunkuɗa wannan maganar. yi misali da cewa yanzu kasancewa Sayyidina na abubakar siddiƙi ne hadisi ne za ka yi kawo akan haka ba za ka yi kawo hadisan da suka kai matsayin tawatiri amma magana ce mutawatira kasancewan sayyidina umar ainihin wato Allah yana kimsa mishi maganganu a cikin shi wanda manzo Allah ya ce da zai yi zama annabi da bayan shi da an samu umar ne ko kasancewa sayyidina ali yana da ilimi da jarinta kasancewa aisha malama ce amaryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk irin waɗannan abubuwan da suka tabbata a tsakanin jahilai da malamai kowa ya san su amma ila hadisin ƙwaya ɗaya ko hadisi biyu amma an ji magana a ina a tsawon zamunna ce to shi ma wannan yana da ma'ana ta tawaturi a cikin ilimi domin babu yadda za ka yi kuɗa wannan magana kuma din da ka faɗe ta ba a buƙatan kawo nasi da ka faɗa kowa ya yadda cito haka magana game da cewa Allah yana sama Allah ya daidaita akan al'arshi duk inda ka faɗi ta a cikin musulmai to ba sai ka kawo nasi ba sai dai waɗannan irin waɗannan zindikan ne su kam nassin ma shi za su fara lalatawa ina fata mun gane wannan jama'a Allah shi kyauta sai ma da yake cewa to don haka bari a yi magana kenan a nan dangane da shi ma istiwayi din sai fara da awwalan abu na ɗaya dangane da istiwayi shine ma'anar istiwa fi lughatil arab ma'anan istiwa'i a yaren larabci Asalin istiwa'i fil lughati huwa lirtifa'u wal 'uluwu 'ala shay'i asalin abin da yake nufi da istiwa'i shine daukaka da ainihin kasancewa a saman wani abu wa minhu qawluhu ta'ala daga nan ne aka samu abin da Allah yake cewa fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala fulki idan ka daidaita kai da wanda suke tare da kai akan wannan jirgin ruwa aya ta 28 suratul mu'minuna wa yaqulu ash-sha'ir shine mawaki yake cewa fa awrattuhum ma'an bi fayfa'a faqratin wa qad kafratin na'am wa qad an-najmu al-yamani fastawa yake fa awrattuhum ma'an sai na na kwararo da su ko na ainihin taho da su zuwa wajen wani ruwa bi faifa'a wanda yake wani farfajiya ko wani fili wani waje kafratin wanda yake ainihin wato mara ruwa asali wato sahara wa kada hallaka najmul yamani a daidai lokacin da wannan tauraro wanda yake na hannun dama ko wanda yake dama da mu ya riga ya fito fastawa kuma ya daidaita ya ɗaukaka daga kalmar fastawa a nan ma'ana ya daidaita ya ɗaukaka a sama wazakar ibn al ya ambata anna listiwa a fi lugatul arabi nau'ani cewa daidaituwa a harshen larabci abu ne iri biyu mutlaƙun kalma tana zuwa mutlaƙa, muqayyidun kuma tana zuwa da ƙana mata ƙaidin ma'anata da wani abu tana zuwa sake tana zuwa kuma da ƙaidi fal mutlaƙu in ta zo a sake malam yusal ma'anahu bi harfin wadda ba a hada ma'anata da wani harafi na jarra ba mithlu walamma balaga ashuddahu wastawa yayin da annabi Musa ya kai cikar matukar girmansa wastawa kuma ya daidaita wa hadha ma'anahu kamula wa tamma ya cika ya batsi ya kai abin da ake bukata aya ta 14 cikin suratul qasas wa amma muqayyad wanda kuma ake mishi kaidi kalmar lafazin istawa mai kaidi fa salasatu adrubin ibn al-qayyim yace iri uku ne alifun na daya muqayyadun bi ila akwai wanda ake kaidin ma'anarsa ake mishi tarnaki da harafin ila na jarra kamar da Allah yake cewa sun mastawa ila samai kaga istawa ila wancan ko istawa ne kadai istawa ila a cikin suratul baqara aya 29 sa'annan sai ya nufata ma'anar shi anan istawa fulanun ila satai wastawa fulanun ila satai wa ila al-ghurfati wa hadha bi ma'ana ulu wal irtifa'i bi ijma'i salaf mala irin wannan in aka ce istawa ila wane ya daidaita zuwa ga asata rufin sama wa ilal gurfa ko zuwa ga ɗaki ya ce wannan ya ba da ma'anan ɗaukaka da ijma'in magabata ya ce ba'un na biyu muƙayyadin bi ala wanda ake mishi ƙaidi da harafin ala na jarra shi ma ila yau a ƙauli kamar da Allah yake cewa litastawu ala zuhuri litastawu ala kaga sai mishi ƙaidi da mene da ala cikin sautin zukhruf aya ta goma sha uku inda yake bayani akan ainihin wato ababen hawa ko litastawu ala buhuri dan ku daidaita bayan shi abin hawa wa qawluhu da kuma faɗa Allah da yake cewa wastawat alal judi jirgin ruwa ya daidaita ainihin akan yashi ko um, aya ta 44 cikin sautin hud wa hadha ma'anahu aidan al'ulu wal irtifa shi ma ɗaukaka da daidaituwa wal itidalu da tsayawa daidai da ijma'i ahalin lugha da ijma'in malaman masana harsuna jimu ma'ana ta uku ko kuma nau'i na uku na cikin wato ma'anar ainihin wato istawa muqayyad shine al-maqrun bi wawin allati bi ma'ana ma'a wannan yake kawo shi da wawul ma'iyya wata ke zuwa da ma'anar ma'a a larabci akwai wawun wata ke zuwa da ma'anar ma'a allati tu'addi al-fi'la ila al-maf'uli ma'ahu wata ke sanya fi'ili ya ta'adda ma'ana ya zama transitive ya samu maf'ul bihi nahu istawal ma'u wal khashabata istawal ma'u ruwa ya daidaita wal khashabata ai ma'al khashabata ma'al khashabati ruwa ya daidaita tare da wato itacen bi ma'ana sawaha sun yi kafada da kafada da juna sun daidaitu da junansu wannan manganu ma ce karanta littafin muktasarus sawaiki na ainihin ibn lukayi mun fada mun yi magana kan shi makon da ya wuce ainihin wato anan wajen a cikin mujallar na biyu shafi na 126 zuwa da bakwai bai tasarruf wandur sajal arus sharhin kamus kenan na malam fairuzu abadi a cikin jus'i na goma shafi na 188 zuwa da tara a cikin matsabar bugu na ɗaba'a ta maktabatul hayat da kuma tazibul lugati na al azhari a cikin juz'i na goma sha uku shafi na 124 zuwa da biyar da kuma littafin lisanul arab na ibn manzur al-afriki kenan a cikin mujallad na goma sha hudu shafi na 414 da goma sha hudu da kuma tafsiru tabari a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari da da ɗaya zuwa da 92 da biyu. al tafsirin al kurtubi a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da da biyar kuma at-tamhid na ibn abdul barr namari a cikin mujallad na bakwai shafi na ɗari da da talatin ɗaya zuwa da biyu. da kuma littafin as mursala din shi kanshi a cikin mujallar na ɗaya, shafi na 2195 zuwa 96 da kuma al-hujja fi bayan mahajja a cikin juz'i na biyu shafi na 257 zuwa da 8 kamar da malai shafa da Allah ji kan shi da rama. irin wannan an faɗa zuwa ake jama'a sai a kakkaranta sai ka kakkaranta wuraren sai ka gani sai a wayi gari kafin a gama littafi ɗaya, ka karanta ya fi guda ɗari domin wannan littafin na hamawiya din nan irin hujjojin da ake wargajewa a ciki da littafan da malam din ne yake kawowa da za mu kokari mu dinga karanta su jama'a kafin a gama ba karamin ilimi za mu tara ba kuma alhamdulillah duk littafin akwai su nan Allah ya saka malam da alkhairi dukka akwai su nan yanzu dinnan da an waiga da za a sako da su jama'a babu wani wanda za a ambata a ce sai an je an yi downloading pdf ɗin shi ko sai an aro an yi photocopy duk akwai su nan insha Allah da kowane ko wani ne yake ji daga nesa in yana da bukata in yazo in an ga dacewa za a bashi zai samu director duk sai a mashi photocopy a bashi ya je ya karanta ko ya karantar ko ya ga hujjoji ya karu Allah ya samu dace na'am na'am na'am istawa ila sai ya nufaci halittar sama ban gane ba na'am eh sannan sai na faci sama ba eh da kake cewa to eh haka ibn al-qayyim ya kawo cewa bi ijma'i as-salaf haka ya kawo anan cewa al-ulu wal ma'ana bayan da Allah ya gama halittar ƙasa sai kuma ya nufaci sama sai ya nufaci sama haka haka ka fasara kai ko to sai kuma ya ce shi anan sai ce da ma'anar ulu lirtifa bai ji ijma'is salaf alaikun salam eh Kasa da ne okay to gaskiya ni iya ɗan abin da na karanta a cikin taban nan ba zan iya tana ko na karanta haka ba amma abini ba shi bari nema wajen alama wata gida ko na karin bayani da za a samu insha Allah ta zakum Allah khaira istawa bi ma'ana kasa da ko na'am sakamakon shi ake so malamai su kewaye ka duk abin da kake ba su baka kabata ba jazakumullahu khairan shine sai malai yake cewa هذا هذه معاني الاستواء في لغة العرب allati nazala bihal qur'anu wa biha khutibna waɗannan sune ma'anonin kalmar istiwa'i wanda harshen larabci yake da ma'anar hakan wanda kuma shine harshen da qur'ani ya sauka da shi kuma da shi aka yi magana da larabcin faniyan mas'ala ta biyu game da alistiwa mazahibun nasi filistiwa bayan da muka ji ma'anar lafazin alistiwa'u sai malam kuma ya ce to mai mazhabobin wato mutane dangane da al-istiwa an-niza'u wal khilafu fi ma'ana al-istiwa'i al-warid fi nusus al-wahyayn al an samu saɓani game da ma'anar al-istiwa wanda zo a cikin nassoshin wahayin Qur'ani da Sunna waɗanda aka danganta zuwa ga Allah shi istiwa'i din wa yumkinu ijmalu dhalika fi thalathati madhahiba malam Hamad yace za a iya takaita waɗannan mazhabobi zuwa mazhaba uku misluhu mislu baketin sifat kwatankwacin wannan kamar yadda yake dangane da sauran sifofin cewa akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa akwai masu ta'awili kaga shine mazhaba ukun kenan al-awwalu mazhaba ta farko mazhabul mushabbaha wal mujassima mazhabin yan tashbihi masu jas masu cewa Allah jiki ne irin nasu waɗanda batattu ne kamar batar masu ta'atili wa haula'i waɗannan yasifuna Allah bi istiwa'in suna siffanta Allah da daidaituwa kastiwa'il makhluqi kamar yadda ainihin wato halittu suke daidaituwa wa yaz'umuna anna al-arsha qad hawahu suna riya cewa al'arshi yana ɗauke da Allah ne wa anna al mala'ahu kuma Allah mahalici ya cika al'arshin wa mu masu lahu suna gogar junansu ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira wa ila hadha al-qawli ذهب هشام بن الحكم وبعض أصحابه ce wannan ita ce mazhabin wani ɓatacce wani ɗan takife mai suna hishamu ɗan hakam shi da wasu mutanen shi wannan wani mujassimi ne kuma ɗan shi a rafidi mai zagin sahabbai sannan kuma mutumin da yake yana daga cikin na farko makon da suka kawo a ƙida cewa ƙur'ani akwai canji a cikinsa akwai abubuwan da aka ɓoye yana da bidi'o'i da yawa karanta tarihin shi a cikin sayar alamin nubala da lisanul mizan na ibnu hajar al-asqalani Allah shi da mu shine jagoran wannan addini na siffanta Allah da siffa irin ta halittu asani mazhabi na biyu mazhabul mu'attila an-nufa mazhabin masu barnatar da siffofin masu korewa sune irin waɗannan yan alwujudi ɗin yan asha'ira min al daga cikin jahamawa masu goyon bayan jamu ɗan safwan wanda shi ma bata shi bata gaza ta wancan ba domin jamu dan safwan ya kai ma bata shi ta kai bata jama'a kamar ne a cikin tarihinsa idan yana karanta qur'ani in yazo kan ar-rahmanu alal sawa sai ya cije baki yayi tsaki ya ce wallahi da da yadda zan yi da na cire ayan na a cikin qur'ani in yazo kan ya dahu ta ne ce ka gani ko me yasa Allah yake faɗa wannan magana me yasa Allah yake faɗa wannan magana wace irin magana ce wannan Allah yake bata shi ta kai haka zindiki ne na karke jama'a jamu dan safuwa wa man haza harwahu da waɗanda suka bi ta farki irin na waɗannan jahamawa din jahamawa jama'a a yanzu a takaice su ne waɗannan su ɗayar boci shagu ne dukkan su jahamawa ne da duk wani malami da ke cewa Allah daidaituwa mulki ake nufi hannu ƙarfi ake nufi kaza kaza ake nufi dariya yarda ake nufi duk wanda yake faɗa ka bajami ne ko a cikin ahlus sunna yake sunan shi bajami domin abin ba wai jam'iyyar siyasa ce da sai kana da katin ta za ce kai ɗanta bane aƙidu ne in dai ka ɗauke su shikenan ka zama ɗan aƙidin yanzu in dai ka zakin bai ko baka ce kai ɗan shi'a bane ɗan shi'a ne kai kamar yanzu yadda mu in dai kana cewa za ka bi tafarkin ƙur'ani da sunna a bisa mazhabin annabi da sabai ba sai ka ce kanka ɗan salafiya ko ahlus sunna ba kai ɗan salafiya ne kai ahlus sunna ne kai ɗan izala ne na ba ta mafanci wannan jama'a ko za ka je ka samu malamai a ƙauye misali irin malaman nan na da fulani ga su nan da bare bare sun iya muwaɗa sun iya risala wasu ma har bukhari ba su san yan izala waɗannan yan izala namu masu zagi da kafirtawa da lasifika da nan ba su san su amma kuma su ba yan ɗarika ba ne za ka ji suna suka yan izala amma kuma duk maganin su yan ɗarika ne za ga ba su san bid'a to waɗannan su ma yan izala ne ba su sani ba ne su ma <laughs> ina ba ta fahimta wannan yauwa to haka abu yake ka'ida ce waɗannan masu eh, ƙareta sifofin Allah to duka su jahamawa ne wa yadhhabu haula ila annahu laysa hunaka istiwa'un haqiqiyyun asla waɗannan su magana cewa babu istiwa'i tabbas babu shi asali babu wala yusafu Allahu zalika kuma suna cewa ba a sifanta Allah da istiwa'i wayanfuna suna kore an yakuna Allahu fi samawati mustawiyan alal arshi suna kore yiwuwar a ce Allah yana sama akan al'arshi duk kuma da mene da hankalinsu da tunaninsu da cewa hankali yana gaba da nassi tunda wai hankali shine nuna mana cewa nassi wai ya kamata a bi shi sun ce hankali shine abin da ya nuna mana cewa ya kamata abu nassi da ka in suka yi saɓani tunda hankali shi mana ishara zuwa ga nassi da sai mu bi wanda ya nuna mana ishara to kun san ma'ana wannan magana jama'a kamar a ce ga wani jahili cikin azumin nan bari mai kwatance tun da duk karatun ya kuma kwatance yanzu ko ga wani jahili a cikin azumin nan sai samu matsala da azumin shi sai ya nemi wani jahili abokin shi cewa da Allah ka nuna min wani malami ya bani fatawa sai wannan jahili na biyu na mishi wani malami da aka je sai wannan malami ya bada fatawa sai kuma wannan jahili na biyu ce karka karba shine fa hankali shine nuna mana ganasi to hankali shine kamar jahilin na farko ko sai nuna mana wani malami da kuma malamin ya bada fatawa shine nasi go kuma sai hankali ya ce mana kar mu karba to da ya ba mu fatawa mana shi tun farko tun farko ba sai yana mana malami ba ma'ana tun da hankali ya isa ya gaya mana abu to tun farko ba mu bukatar nasi kenan wannan shine kwatance irin yadda suke surantawa din su Allah shi tota sai malai yake cewa as-salisu na uku qaul ahli sunnati wa salafi hadhihi al-umma maganganun alus sunna da kuma magabatan waɗannan al'umma ta musulmai inna allaha mustawil ala arshi hakikatan lalle Allah ya daidaita kan al'arshin sa bisa hakika yadda ya faɗa istiwa'an yaliqu bi jalalihi daidaito ta dace da tsarkaka Allah da girman sa wa azimi sultanihi da girman mulkin sa ba'inun min khalqihi nesa da halittun sa la yashbahu istiwa al makhluqi ala al makhluqi baya daidaituwa baya iri daya baya kama da daidaituwan halitta akan halitta daidaituwan misali mutum akan kujerarsa ko akan gadon shi shi mutumin halitta ne kuma gadon ma halitta ne to irin na Allah bai yi kama da irin na mutum akan wata halitta daban ba bal huwa subhanahu mustaghnin anil arsh Allah ubangiji ya wadata daga al'arshin ma wa hamalatihi da masu ɗaukan al'arshin su waɗannan mala'iku din wa huwa hamilul lahuma Allah na ɗauke da su ne ga baki ɗayan su bi qudratihi da ƙarfin ƙaddararsa wa quwwatihi da karfin mulkinsa da karfin sa na Allah yusbituna hadhihi sifata lahu ahlus sunna da salafawan wannan al'umma suna tabbatar da wannan siffa ga Allah ala haddi qaulil imami maliki kamar yadda imam malik ya faɗa cewa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a daidaituwa an sani da an faɗi daidaituwa yaren larabci ne kowa ya san ma'anar daidaituwa to da haka an san shi wal kaifu yaya abun yake majhulun ba wanda ya san wannan dan ba wanda ya san Allah sai iya abin da Allah ya faɗa wala yahtuna bihi shay'an ko bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai abin da ya fada musu da iya abin da ya fada shi muka sani wal imanu bihi wajibun in imani da shi wajibi ne domin nassi ne na Qur'ani wasu alu anhu bid'a tambaya akan to me yasa ya aka yi daidai ina ne daga ina ne zuwa ina duk wannan bid'a ce bata ce zindikanci ne wannan magana ta imamu malik karanta ta a cikin undur fi mazahibin nas fil istiwa'i karanta tafin maqalatul islamiyyina maqalatul islamiyyina wa ikhtilafatul musallina na ainihin shi babban malami kenan al-imamu ainihin wato abul hasani al-ash'ari Allah ya ji kanshi da rahama a shafi na 210 zuwa 212 da fatawa a mujallar na 33 shafi na 177 zuwa da 8 hadha mujmalu mazahibin nasi. malam ce wannan shine takaitaccen bayani dangane da mazhabun mutane hiyala hadhihi sifati dangane da wannan siffa ta uluwi na ainihin na istiwa'i na Allah madaukakin sarki wa hunaka aqwalun tafsiliyatun fi ma'ana al mansub ila Allah akwai maganganu dalla dalla waɗanda ba dunkulallu ba dangane da daidaituwa Allah din nan da aka danganta wa Allah zakara ba'dul ulama'i wasu malamai zakara ba'dul ulama'i wasu malamai sun ambace su ushiru ilaiha huna isharatan muktasara ni ko zan yi ishara a takaice zuwa gare su inji malam Hamad Tuwaijiri na farko akwai annallaha fa'ala fil arshi fi'lan samma nafsuhu bidhalika mustawiyan wa anna listuha sifatu fi'lin wasu ka ce akwai wani aiki ne da Allah ya yi akan al'arshi shine Allah ya sa wa suna istiwa'i kuma wannan sifa ce ta wani aiki ba a san me aikin ba na biyu wasu suka ce ana listiwa bi ma'anar uluwi wal azamati wal izza daidaituwa yana nufin ɗaukaka da girman Allah na'am al'ulu bil azamati na'am ɗaukakuwa bil azamati da girma wal izza kawai girma ne ake nufi da daraja ɗaukaka ce ta ma'ana wa anna sifatihi arfa'u min sifatil arshi sifofin Allah sun fi ƙarfin siffa al'arshi ala jalalati ala jalalati qadarihi bisa daraja da ainihin ƙadara Allah ma'ana kawai kamar yadda za a ce wane ya ɗaukaka ana nufin ya fi sauran ya fi sauran daraja ko ilimi ko shahara ina ba za mu fahimci wannan kaga dauka ce ta ma'ana wasu suka ce a cikin ma'ana ta uku suka ce ana listiwa a bi ma'anar kahar shine tirsashi da Allah yake mutane fin karfin da Allah ya wa kowa ai alqahar al-arshahu ala azamati Allah ya dauka ya sa ainihin wato al-arshin shi akan girman shi fin karfin da Allah ya wa kowa shine Allah yana da siffa ta al-qahiru fawqa ibadihi to huriyan nan shine kamar yanzu ka ce misali fin karfin da gwamna wa mutanen jihar shi yana da da executive power na sanya doka a kansu to wannan kuhurin irin shine wai suka ce game da Allah in ji wasu yan bid'a na hudu anna Allah mustawin alal arshi bi ma'ana istiqrarul ka'ini al ka'ini cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ma'anar shi shine daidaituwan wani abu akan wani irin na yan mujassima din can alkhamisu na biyar anna al-arshi bi ma'anar mulk al'arshi na nufin sarauta Allah ne wa ala hadha yakunu ma'awa ma'ana istawa alal mulki Allah ya daidaita akan sarauta ne wato sarautar ta zama tashi babu wanda yake da shi akan ta as-sadis na shida annal istawa bi ma'ana istawa alal indahu al-khalaiq wai duka halittu matsayinsa ɗaya ne a gunshi shine ma'anar istawa Alkaribu wal ba'idu na nesa da na kusa fasaru inda hu sawa'a suka zama dukansu iri ɗaya ne a gunshi shine ma'anar istawa in ji wasu na bakwai ana listiwa bi ma'anar ulu bilgina anil arshi shine Allah ya daidaita ta hanyar wadatuwa daidaitan shi anan shine wadatuwa da yake daga al'arshin ma'ana baya bukatar rashin bukatan al'arshin shine daidaituwarsa asaminu na takwas anal murada bil istiwa'i al da bi tadbir shine Allah shi ya kaɗaita da jujjuya al'amura la yushariku fi zalika ahad babu wanda yake da tarayya da Allah dangane da gudanar da wani abu to wannan shine istiwa'i shine wato executive power da Allah yake da ita akan halittu da duniyar nan wasu kuma suka ce an istawa bi ma'ana staula shine ya mamaye yayi mamaya ya kwace a hannun wasu shine ma'anar istaula haka ɗaya daga cikin malaman nahun da aka kawo a cikin littafin na al'ulu ya yi ma wasu fada da suka ce istawa bi ma'ana istawla yace kuma na shiru makaryata in aka ce istawla ana nufin wasu mutane ne guda biyu suke jayayya akan abu sai ɗaya ya mamaye ba ɗaya da aka inda aka ce istawla to yana Allah ya da wani abokin jayayya da suka jayayya kenan sai Allah ya fi karfin shi sannan za a ba ma'anan istawla ka ku hadha la yaqulu bihi aqilun fadlan an alimin na goma annal kalama tamma inda qawlihi wasu suka ce magana iyakanta arrahmanu rahmanu alal arsh a a jumlatan dalila da qawlihi istawa lahu ma fi samawati ruwa ka ji bid'a jama'a wai sai a fassara ar-rahmanu alal alal arsh Allah mai rahama a sama al-arsh sai kuma sake sabon magana istawa lahu ma fi samawati duk abin da ke sama da ƙasa sun daidaita ga Allah matsayin su ɗaya a wurin Allah sai a yi wakafi a can yan bid'a kenan ka ji abu mamalan inda ka san wato ko da ke shi musu wannan wahayi wallahi ba shi babu wanda zai gaya maka wannan abin ka fito ka faɗe shi alwakafu inda ala ala wasu kuma suka ce za a yi wakafin ne akan lafazin ala wasu fulkala ne inda kauli al'arshi sawa, sai a ce ma'ana arrahmanu ala Allah ubangiji ya ɗaukaka sai kuma al'arshi sawa. al'arshi ya daidaita gaba daya tunda ma'ana aya wa takunu ala huna fi'lan wa laysat harfan sai zama ala fi'ili ne ba harafi ba kun tuna jama'a wani katu da aka taba da dadewa dangane da ala irabdu kuma ko da aka yi ruwaito cewa ya yace fa bi ayi ala irabdu kuma ma ba wannan aya ba kai e, e, menene ila rabbiha nazira wujuhun yawma idhin nadira dan ya karanta cewa ba a ganin Allah sai ce ila din nan ba harafin jarra ne. mufradi ne na ala zaka ila rabbiha nadira ai su halittu da Allah ya musu rahama suna kallon ni'imar ubangijinsu haka kuma dan kasu ce Allah na halittar sharri suka ce min sharri ma khalaqa suna karanta shi da min sharrin daga wani sharri ma khalaqa wanda Allah bai halitta shi ba ba ruwan Allah da halitta shi me yake min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda Allah ya halitta sai suka ce ah, min sharrin ne wani sharri can daban ma khalaqa ba fa Allah ya halitta shi ba kaga yuharrifuna al-kalima an mawdi'i shi sa jama'a babu abin da zai tsayar da mutane wallahi sai bin gaskiya kawai shine mu ya wallahi mun gode wa Allah kuma muna ƙara addu'a ga Malam Albani Allah ya saka mashi alkhairi galibin mu jama'a shekara 25 zuwa baya ko kuma nan kurkusa da suka wuce galibin mu jama'a dai wannan katin shi aka koya mana wallahi ni na na fayi haddan tufatul muridi wallahi wannan karatun alwujudin wallahi sai da muka haddace waƙoƙin nan muna jama'a ta tun mun haddace su ko mu taba tsammanin cewa ba daidai bane wa qawluhum inna silaha wajibun alaihi dhurun ma alaihi wajib haka muke karanta su duka muna wucewa in kullu man kalla da fit tauhidi imanihi lam yadda fit tardidi kaza kaza kaza kaza duk wallahi har yanzu na iya wannan hakokin babu wanda yake tana mabata ne ana ganin daidai ne ilimi ne in ka iya ka daukaka ashe tsantsagwaron maguzanci ne sai Allah ya mana gamdakatar kawai sai ya mu da mala albani muna jin irin katan shi muka ce to wannan shine irin na gaskiya daga nan kuma ba mu ƙara can karatun maguzawan ba ba mu ƙara yawan shi ba kaga wannan alheri ne Allah ya kawo mana shi a wannan zaman da muke rayuwa a wannan garin da muka rayu Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya mai mishi ladan shi ya Allah ka yaukaka ladan waɗannan ayyuka da ya na karantarwa da sakas dariya da ya bari a baya saboda ana rayuwa ne a lokacin da al'umma a nan in ba kamar irin shi ɗin ba ba a samu wani malami da ya fito yana wannan karantawa ba gashi akwai wanda suka yi madina sun karanta wannan abubuwa a hannun waɗannan malamai na madina akwai ɗaliban bakar kumi akwai yan izalan waɗanda suke tsabaka ta farko mata yan izala duk suna raye amma ba ruwansu ba abin da dame su ba kenan babu ruwansu da karatun tauhidi me ya dame su kawai wa'azi da raddi da ainihin sharholiya da kuma duk wanda ya samu hanyar da zai azarta kanshi da sunan musulunci to baya wasa da ita la ya tawana anha baya wasa ita kafin ku ce tak ko sai ga ya fita daga cikin suran malamai ya kuma sahun alazan birni kawai ba ka suka ta yi ba wani ma wa'azi yake dainawa gaba daya to a lokacin shi kuma ya tsaya tsayin daka ya ce kawai aikin da zai wa kenan kuma Allah ya taimake shi saboda Allah ya ga ikhlasin shi da kyan aikinsa da kuma nufin shi na gari Allah ya raya shi har sai da mutane suka gane gaskiya abin da yake faɗa dan na rantsi da Allah da malam ya rasu kafin dara hadis ta kafu da da dama mutane sun karyata abubuwan da yake fara saboda tun ana muciya irin manganin da yake yi kuma kan mu jin su kawai muke kawai dai saboda mun yadda da cewa malami ne mai gaskiya ba dai karya ba amma mu gansu ba to da daman mu wanda suke da raunin imani wani wasu ya ce ka gani ko ka gani ko ya ta surutu ya mutu bai yi komai ba to da Allah yake da Allah ya yadda da shi ya bashi waltaka muna fata Allah ya karbe shi a matsayin wali sai ya raya shi hasan da yake faɗa da kanshi cewa duk wani buri da yake da shi a rayuwa Allah ya cika mushi kaga minhum man qada nahabahu kenan ko wa man yantadir sai da ya cika abin da yake nema a duniya sannan Allah ya dauke shi Allah ya karbi shahadarsa dole ne mu ci gaba da ambatan shi jama'a dole ne ba zai taɓa yiwa malami ya mana irin wannan alherin ko manta da shi ba sai dai in mu ƴaƴan banza ne butulai ba masu koma zama butulu ko ƴaƴan banza Allah ya saka mashi alkhairi to kamar yadda na faɗa jama'a waɗannan munanan karatuka su ne suka yi a ƙasar nan da su mala albani suka zo da su ja'afar suka fara hujumi a kansu me ba su fuskanta na ƙage da ƙazafi da sharri da ƙarya da cin amana da ainihin bita da ƙulli da sharri babu abin da ba musu ba yadda dai yake al'adar malamai tun malamin da ka karanta a zamanin da suka shuɗe tun da kansu imamu ahmad har zuwa yanzu da muke rayuwa kusa ce imamu ahmad shine limamin farko da ya fuskanci irin wannan mihina akan aƙida ko zaka tara haka saka rayu a cikin wannan kuncin da bala'i da sharri wancan da muka fara da abu ismail al-ansari da mu karanta tarihi a cikin sura al nubala a cikin abin tazkatul hufaz lokacin da wani sarki ina jin alam arsalan sarki na daula ta ainihin mamalik ya zo garinsu garin hara din malamai fa jama'a suka taru suka yi mitin suka ce a yi mai sharri malamin suna ne ba malamai suka ta suka ce a mai shari, sai wani daga cikinsu a shiƙahun sai ce abinda za a yi aje a siyo gunki ɗan ƙanƙani na azurfa sai a je a saƙa a ƙasan inda yake sallah a masallacin shi na rantse da Allah haka suka yi suka yi ƙungiya suka same shi a masallaci aka ce ya yi sallar walaha yana ba ɗalibai karatu suka ce to za mu je mu gaida sarki ne sai muka ce bari mu biyo maka mu ziyarce ka duk da mun san kai ba za ka je ba a gaggaisa haka aka yi mujamala sai wani mamaya ya cusa wannan gunki a ƙasan da duma shi ta sallah da aka je wurin sarkin sarki ya ce ina malam wane daga cikin manyan malaman garin nan ba ruwan shi da fadar sarki ba ruwan shi da jarar sarakuna yana yana karantawa sai aka ce ran ya ɗaya wannan wannan zindiki ne ba ya ce iye eh, suka ce ai wani gunki yake bautawa ka tura a je a duba za a gani hankalin sarkin ya tashi aka je ana zuwa aka ɗaga shi aka gani sarki ce a je a zo da shi aka je dogare suka zo da shi ka duba irin sharri ba ana zuwa sarki ce mishi mai wannan sai kalla ya ce wannan gunki ne na azurfa shi wannan gashi nan surar gunki ne na azurfa ya ce ba haka na tambaye ka an ce shi kake bautawa kawai sai murmushi ce a subhanaka za butanun azim bai kara ka haka ba kawai ya zauna abin shi kawai hankalin shi kwance irin yadda ka gari ayin malam lokacin da aka kama shi dinnan yan sanda suka cika kaduna da sojoji kamar ana yaki za su kama mutum daya wurin fursuna din nan kun tana jama'a wala ko ko ko faduwa gaban shi bai ba da sarkin ya ga haka sai kai anya wannan magana da da gaske ne da mutumin nan ko da razana ne da yayi sai ce to fita je ka abunka malaman ya ce musu wala ko ku faɗa min gaskiya ko kuma ne muku hukuncin da sai an ji labarin shi a duniya da suka ga alama dai ba su kira ba suka ga masu ce wallahi sharri ne muka kulla malamai ne suka kulla wannan sharrin jama'a kuma a cikin tarihi akwai shi haka aka wasu ibn taymiya haka aka wasu imamu ahmad duk malaman sunna haka aka musu wannan sharrin da sunna ce ta malaman ainihin aqida to suka hakura da wannan bakin jinin suka kama wannan aikin ba su ji tsoro ba ba su ji damuwa ba la ta'khudhuhum fillahi lawma tala'in kaga sai Allah ya musu hakan da ya musu su biyun nan ba na ji a wani malami a zamanin da muke rayuwa a ƙasar nan da ta bayyana cewa Allah yana son irin aikin da suka yi irinsu ba na ji a wani malami da haka ta bayyana ba mu san dai baɗi ba waɗanda Allah ya cika musu rayuwarsu kan abin da suke ba su sanyi ba ba su gaza ba ba su canza ba ya kamata malamai su gane wannan sai an an yi mutuwa kawai malamai su ta surutu kawai su ta tarihi kuma da an koma kawai su koma yadda suke kamar ba a yi komai ba kawai business continues Allah ya samu cika da imani da shi ne mala yake cewa a ah, kada irin wannan mazhabobi da ba na bata ya ce ah, suka ce ala huna laisa ah, huna fi'ilan wa laisa harfan wal arshu marfu'un ala libtidai sai su ce al arshu stawa sai ai ma al arshu rafa'a na goma sha biyu annal a bi ma'ana sa'ada da ma'anan ya hau ne sama na sha uku ana listiwa bi ma'ana aqbala ala kharqil arshi wa amada ilai cewa ya fuskanci halittar ainihin al'arshi ya nufaci wannan halitta na goma sha hudu ana listiwa bi ma'ana kadara ala al'arshi yana da kaddara akan al'arshi wa hadhihi sifatu zatin cewa wannan sifan zati ne wa hiya shine karfi da iko bi khilafil qahri sabanin ainihin wato tirsashi wa huwa sifatu fi'lin wanda shi kuma sifa ce ta aiki alkhamisu ashara ana listiwa'a bi ma'ana li'tidal suka ce daidaituwa ne ai qa'imun bil adli wato Allah yana tsaye da adalci shine ma'anar istawa nahu qa'iman bil qisti kamar inda yace qa'iman bil qisti a cikin Ali Imran aya ta 18 fa qiyamuhu bil qisti wal adli huwa suka ce tsayuwan Allah akan adalci da ainihin hukunci na gaskiya shine daidaituwarsa sadisu ashara anna stawa bi ma'ana tajalla ma'anan shi shine Allah yayi tajalli ya ɗaukaka ya fito an ganshi wa ma'ana tajalli raf'ul hijabi anil ladika alladhi kana mahjuban bi shine Allah ya yaye hijabin da yake kan al'arshi wanda Allah ya ainihin wato yi hijabi da shi duk wannan maganin galibin jama'a kurakurai ne ya kamata mu fahimta yana kawo su ne kawai dan dai ya faɗe su saboda bincike ne yake na ilimi na sha bakwai annal istiwa'a minal mutashabihi allazi la ya'lamu ta'wilahu illa Allah wasu kawai da suka rikice suka ce wannan ya daga cikin ayoyin da ba wanda ya samu anata sai Allah istiwa'i din nan kawai mutashabihi ne Saminu ashara anna Allah mustawin bi dhatihi fawqa arshi Allah ya daidaita da ainihin zatin sa kan al'arshi wa min ghairi tahdidin wala tamkinin wala mumasa ba tare da ra'ayi iyakance shi ko a nuna ainihin wato yadda abin yake ko kuma a ce suna gogan junansu ba hazihi abrazul aqwali fi ma'ana listiwa alwaridi fi nusus Mansubi, ila Allah yace waɗannan su ne mafiya fitowa daga cikin maganganu wanda suke an kawo su da nuna ma'anar istiwa'i wanda aka danganta zuwa ga Allah yanzu jama'a mu kalli wannan magana sama da guda goma sha guda goma sha takwas kuma kawai sai wani ya ce in aka samu saɓani ka ɗauki duk wanda ya ma to shi za a shiga yaushe za ka dace kenan kenan in muka ga dama za mu iya samun ba sha takwas a cikin nan wurin kowa ya ce ga wanda ya mushi ya ta kawo mata hujja Daka dole ne ya zama akwai ka'ida ta idan an samu saɓani menene makoma dole ne ya zama akwai ka'ida ko da a rayuwa ne balantana kuma addini ko a rayuwa ne misali a ce mu biyu muna yaran shago an ba mu kaya muna sayarwa sai muka yi saɓani game da farashin wani kaya dole ne mu ce to bari mu koma gun manaja ko director ko kuma mai dukiya ko dole in yana nan a binciki me zai ce ko kuma ainihin wato a buga masa waya ko a fasa sai da abin a tawakkuf ya sai an ganshi ba za mu ce to kenan kai ka sayar da kaga dama ni ma na sayar da na ga dama ba za mu yi wannan ka to bara awa zai yi ba ko kaga ko a rayuwa kenan ana da buƙatan tarjihi kuma don wajen tarjihin na akwai ka'ida ta ilimi game da yin shi ka'ida ta hankali kuma duk qur'ani ya ambaci waɗannan ka'idojin da waɗannan abubuwan amma kawai jama'a an zuwa ɗauki abin da ba ne ilimi ba mai da shi ilimi abin da yake ne ilimi an mai da shi shine ba ilimi ba shine maganar makaranta a cikin littafin nan na sharh hawiya hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sune tsantsar ilimi game da ainihin wannan addini an ce ba ne ilimi ba an ce maganganun shehunnai da limaman mazhabobi da malai masu wa'azi wai sune ilimi da in wani malami magana to wai ita ce za a ce a goyi baya a kyalata annabi yaushe za a tsira Allah ya samu dace a takaice sai malai yake cewa wa hadha laysa majalu munaqashatiha wannan wurin to ba wurin da za a tsaya ana tattaunawa game da ma'anonin wannan maganganu ba ne. oke a kasa gashi ya ce a karanta al-asna lil qurtubi a cikin shafi na 219 har zuwa 223 da kuma a ittiqa na siyoti a cikin mujallar na biyu shafi na takwas zuwa na tara da kuma al'asma'u wasu sifat lil littafin asma'u wasu sifat lilbai ya samu matsala jama'a saboda wanda ya mushi shi ne wancan takadarin kausari amma a wani taƙiƙi daban wanda muna da shi a nan makaranta wanda ba na kausari din ba amma galibin wanda yake yawo a gari kausari ne ya yi shi ya cika shi da ɓarna da ƙarerayi da rashin adalci a cikin maganin shi da haka waɗanda suke karanta wani tafin su ba hankali musamman da wannan tahqiqin na kausari ya kawo sharri da ƙage da yawa su ibn taymiya su imamul bukhari da waɗanda yake kira su da suna hashawiya ne salafawa ɗin kenan to amma littafin da yana da matukar kima sha ilimi a asalin matanin da kuma a cikin mujallar na biyu shafin hamsin zuwa da hamsin da bakwai da fatuhul bari a mujallar na sha uku shafi na ɗari da biyar zuwa da shida da kuma a aqawilus siqat limar'i ibn yusuf a cikin mujallar na ɗaya a cikin shafi na ɗari da ashirin da uku zuwa da talatin sai ce a sama wa haza laisa majala munaqashatiha nan dinnan da ake magana ba wurin tattauna waɗannan maganganu bane warraddi alaiha da mai mata da mai musu da martani wa in kana fasadu ba'daha wa da'afuhu zahiran duk da yake barnar da ke cikin wasunsu za ga abu ne mai fitowa fili raunin da ke ciki abu ne da wannan mun karanta mata dariya daga karantawa baka bukatan wani raddi a kanta la ya hataju ila kabiri ana'in baya bukatan wani aiki mai wahala ko mai yawa duk wanda kaji ya ce eh, ar-rahman ana a tsaya anan a ce istawal istawal arshu a tsaya kaga daga wannan ka san barna ce domin babu wannan riwaya a cikin tilawa kuma ba haka abin yake ba duk wanda kaji ya ce eh, istawa bi ma'ana Allah ya daidaita ne wajen mulkin shi ko wajen sarautar shi ko mutane iri ɗaya ne a gun da wannan kasan barna ce ba ta da hujja da shi ne yake nufi da cewa wasu daga cikin maganganun abin da ke cikinsu na barna ya riga ya fito fili baya buƙatar wani babban aiki ba sai an jira malamai ba kai ma a matsayin ka na mai karatu ko ɗalibi ka san cewa barna ce kuskure ne eh, la ya tajo ila kafiri ana in ko bai buƙatan wahala aiki mai yawa وعليكم السلام نعم نعم في يومين أندادا ذلك رب العبد وبارك فيها وقدر في فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض تيا طوعا أو كرها طائعين نعم السماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها نعم ito ai mala abin da saka gani ban ce komai game da magana wani ce zan karanta karin gushi ma hausaka daɗin gushi a daga da ma matsala ce game da istawa in ta zo da ta'adda da ilaho yawa zan karanta insha Allah in ga menene maganganun saboda shi a nan bai ambaci haka ba kuma kaga karatu ne muke yi wani dan kokari gwargwadon namu ta tabar zan mu yi shi da hujjojin da malamai suka faɗa ko ban san ko za ka yi tana inda malam ya ce magana tana jiki ba misali sanda ya karatu eh. a kawai eh, misali mazan na ma'alumat din to shi kenan insha Allah insha Allah zan da duba abini ba shi insha Allah za mu saurara nan jama'a abinda muka faɗa daidai na'am na'am eto eh matsala aiki da disi mai rauni akwai inda za ta zama ana karɓata amma da sharuɗan da malamai suka kawo karanta littafin tamamul minna na albani da kuma ainihin sharhin littafin ibn hajar nan da ya yi na musalawar hadis ɗan ƙaramin nan nubatun nazar da sharhinsa yi magana akan sharuɗa uku na aiki da hadisi mai rauni wanda albani yake cewa in ka kalle su sai ka ga abin da kawai ake nufi kakka aiki da hadisi mai rauni ya fi maka zaman lafiya domin shar'i na farko shine kar ka ɗauka addini kake yi kan ne masoma asara sannan kuma ya zama abin yana shiga cikin asali cewa dama abin akwai shi misali ya tabbata dama akwai sallar tarawi a azumi sai ka samu wani hadisi da ke nuna falalata to yanzu in kana yi kana ji a ranka cewa kana neman samun wannan falalar kaga dama asalin aikin ya tabbata falalar ce bata tabbata ba shine sharadi na biyu sharadi na uku kuma karka koya wa kowa wannan abin a matsayin addini kai dai kana da yi kaga wannan gara ka bari kawai eh amma haka nan kawai ba aiki da hadisi mai rauni karanta abin nan littafin nan na al-kalimu tayyib talikin da albani ya mata da iktisarin sa akwai anan shi ma na kalimu tayyib a muqaddimar da yayi maganganu masu tsayi game da mas'ala ta aiki da hadisi mai rauni saboda an samu wasu malamai yan takife sun ta kawo matsaloli game da haka sai ya tsaya mai musu da martani ɗaya bayan ɗaya da kuma littafin tamamul na in ba na manta ba ko ka nemi kasa din da malai ka tamamu minna na san ya wargaje matsalan bi ma la tajiduhu fi ghairi zalikal makan to ba mu kwana nan jama'a insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh